صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله تعالى كان يهود قوت رمضان هجر عن النبي صلى الله عليه وسلم دو ليلة دقيه أولى أربعين دبيو وما شاشد قوت مهدو ميلادية دو ميلادية أشرين دبيو a wannan majalisi mu mai tarin albarka a wannan masallaci masjidu sayyidina Usman ibn Affan radiyallahu anhu da ke tsallaken dogo domin ci gaba da darasi na daura a cikin littafin qasidatu al Ibn al-Qayyim rahmatullahi alaihi wato tunibiyatu Ibn al-Qayyim littafi da al-Imam Ibn al-Qayyim ya bayani a cikinsa a game da aƙida da tarbiyya da kuma gyaran zuciya muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya ci gaba da mana jagoranci ya taimake mu shige mana gaba dare mu daga aikata abin da ba daidai ba ya sa mu cikin sa waɗanda suke karfafu da izinin Allah wannan zai zama mana majalisi na hudu kamar yadda kwanakin watan suke eh, za mu tashi wa utubi'u tarfi بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد قال الناظم ابن قيم الجوزية رحمة الله عليه وأطبق طرفي وجهة أنتم بها فلي بحماها مره ومخيم وأذكر بيتا قاله بعض من مدى وقد ضل عنه صبره فهو مغرم وأذكر بيتا قاله بعض من خلا وقد ضل عنه صبره فهو مغرم أسائل عنكم كل غاد وراعهم وقومي إلى أوطانكم وأسلموا وكم يخبر المشتاق عمن يحبه وفي قلبه نار الأسى تتبرم أما والذي حج المحبون بيته ولبوا له عند المهل وأهرموا وقد كشفوا تلك الرؤوس تواضعا لإزة من تعن الوجوه وتسلموا يولون بالبيضاء لبيك ربنا لك الملك والحمد الذي أنت تعلم دعاهم فلبوه ردا ومحبة فلما دعوه كان أقرب منهم تراهم على الأنضاء شخصا رؤوسهم وكبر وهم فيها أسروا وأنعموا بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه يا شيخ بدأ من بياني أكن آه، يد masoyan Allah الله سبحانه وتعالى suke yi a game da tunaninsa da kuma ƙasƙantar da kansu a gare shi kafin nan kuma yi mana bayani akan cewa su zukata da Allah subhanahu wata'ala ya halicce su to ya horar da soyayya a kansu ya kaskantar da zukatan ga soyayya duk yadda zuciya ta ga ta to sai ta yi soyayya ko ta so ko ta ƙi sai ta soyayya ko ta so Allah ko ta so wani Allah ita ce ka'ida amma Allah ta'ala bai halarci zuciyar ɗan adam ta zauna ba ta san wani abu ba shi ne da yake ta bayani har yake faɗa yake cewa idan tsananin soyayya ta masa idan soyayya ta tsananta a gare shi to abinda yake lallatar zuciyarsa da wannan da shi shi ne ya kasance ya je ya haɗu da masoyansa har muka ce shi ne a gaba zai yi bayani akan yadda musulmai suke bukatar su tafi aikin hajji domin su kai ziyara a ɗakin masoyinsu babba shine Allah subhanahu wa ta'ala shi ne sai ke cewa wa utbi'u tarfi wijhatan antum biha ya ku masoyana wa utbi'u tarfi ina biyar da ido a tsarf tarf ido me yasa aka ce ma a ido a tsarf asalin a tarf a larabci shine gefe ɗarfu shai'i a yi harfuhu to me yasa aka ce mai ido ɗarf guda biyu sai a ce a tsarafa saboda a gefen fuska suke Allah ta'ala ya tsara ma ɗan adam fuskarsa ya sanya idanuwansa guda biyu ɗaya na dama ɗaya na hagu to shi yasa sai ake ce mai ido a tsarf to shine sai ce wa utubi utarfi wijhatan antum biha ina biyar da ido na wijhata ɓangaren da an tumo biha kuke daga cin alamatul hub in ji alimamun ƙayyar a cikin rauzatul muhibbin akwai mai akwai san ka ga masoyinka san ka ga masoyinka shi yasa daga cikin abinda da Allah subhanahu wa ta'ala zai daɗa da zuciyar masu imani da ita a lahira sai ya musu kashe fiye musu tajalli Allah subhanahu wata'ala ya bayyana a gare su shine na ahsanul husna wa ziyada waɗanda suka kyautata aikinsa a duniya suka ba Allah to suna da alhusna ai suna da aljannatul husna suna da aljanna wacce ta fi kyau wa ziyadatun sannan kuma Allah zai musu daɗi wannan daɗi shine mai an yatajalla lahum fayarawunahu bi a'yunihim Allah ya bayyana a gare su su gansa wannan ganin farko ce sannan ko masu imani a aljanna za su ci gaba da ganin Allah maɗaukacin sarki duk ranar juma'a wannan yana cin fada'ilu yawmin juma'a duk ranar juma'a hadisi sahihi ya tabbata cewa Allah subhanahu wata'ala zai rika bayyana ga masu imani a aljanna bayan tashin alkiyama za su ga ganin Allah subhanahu wata'ala duk juma'a shi yasa ganin Allah ya fi shiga aljanna dadi yarahu almu'minuna bighayri kayfin wa tashbihin wa darbin min misali fayansawna an-na'ima idha ra'awhu fayakhutrana ahli al-i'tidali masu imani za su ga Allah subhanahu wata'ala amma ba tare da yarahu almu'minuna ba a ce ga yadda za su gan ba amma za su gan wa tashbihin wa darbin misali sannan ba a ce ka buga misali ga yadda za su ga Allah ba sai dai za su ga Allah kamar yadda suke ganin wata idan wata ya fito ya zama badari sha hudu ga wata ko sha ko sha biyar wani na ce ma wani matsa ka kare min ban game shi kana ɗaki ma sai ka gan shi fayan na'ima idan ra'au idan suka ga Allah subhanahu wa ta'ala sai su manta da ni'ima aljanna domin wannan ni'imar ta ganin Allah ta fi ni'imar shiga aljanna jari kaga ne wannan amma sai mutum ya shiga aljanna sharaɗin ganin Allah subhanahu ta'ala sai mutum ya shiga aljanna so da ka ƙari ne akan shiga aljanna Allah ya taimake yau. to kaga masoyi yana son ya ga masoyinsa to da ce ina biyar da ido na wijhatan an tumo biha duk ɓangaren da kuce an ce a wijha ne ɓangaren da wani yake fuskacin wajen da yake wani kullum wijhatun huwa muwalliha fasabiqul khairat fali bi himaha ni a wurin shingenku in an ce hima ne wajen da ka kange ka ce kawo wani ya shigo maka shi ya yasa baitul mar'i himahu gidanka ne ma ne domin ya baka yadda wani ya shiga ba sai da izininka ala wa inna li kulli malikin himan ala wa inna himallahi maharibu kowane sarki yana da shingensa inda ya tattara dabbobi dabbobin sarki shi na ake tumshi gandun sarki ko to shi ne hima to falibi himaha Marba'u. ni a wurin shingen masoya akwai ina da magba'un ina da gida wa mukhayyabu kuma na je na kafa shemata a wajen in an ce marba wajen da ka gidan da ka gina naka ka shiga wanda kake zama a ciki baka da niyyar ka tashi idan an ce mukhayyam shine gida na wucin gadi wanda kake kake sawa kamar shema ko tanti tastakhifunaha yawma dha'anikum wa yawma iqamatikum kaga tastakhifunaha yawma dha'anikum wa yawma iqamatikum gidajen da ake yin su da gadi wanda ake yin su da tanki da shema tattakhifuna yawma dha'anikum yawma iqamatikum idan za ku tafi za ku tattara kayan ko sannan kuma kun sake cin zango sai ku sake kafa shi wato yana nufin cewa ya ku masoya na ni dai ina tare da ku ko a halin zaman gida ko a halin tafiya kullum muna tare ba za mu rabu ba in ba kwa gani na da idan ku to zuciyata tana nan tare da ku shi ne sai yace wa asku baitan qalahu ba'd man khala ina ambatar wani baiti da ɗaya daga cikin waɗanda suka gabata ya faɗe shi nan tabmini kenan ka ɗauko waƙen da wani yayi ka sa a cikin waƙenka wa qad dalla anhu sabruhu alhali juriyarsa ta ta gudu ta bashi ya kasa jurewa fahwa mughram ya kasance a cikin tsananin soyayya in an ce mughram shine mutumin da ya fada a cikin kogin soyayya shi na ke ce mishi mughram soyayya ta zama masa kaman bashi bashi ai haƙƙin wani ne akan ko dole kuma ka biya ko ba dade ko ba jima in ba ka biya a duniya ba za ka biya a lahira to shi na ke ce mishi alghara asali algham Ya ce algharam shi kuma wanda ya tsinci kansa a cikin tsananin soyayya ta zama masa kaman bashi dole sai ya biya ta to sai ya ci mushi mugwaba shi ne yake cewa ina ambatar baitin da wani daga cikin magabata ya yi ina baita? yana cewa usa'ilu amkun kulla gadin wa ra'ishi shi ne baitin usa'ilu amkun ina tambaya a game da kuwa nake tambaya kulla gadin dukkan wanda ya zo da safi in an ce alghadi shine wanda ya zo da safe min alghadwati wa qad aqtadi wa tayru fi wasnatiha bi munjarid kayd alawabir haykay in ji mu alqaiti ka fita da safe shine ake ce mishi ne suka ce wa ake ce aqtadi gada ka fita da sassafe duk wanda ya fito da sassafe idan na gani sai in ce ina ina wa na masoyina wa ra'ihi sannan ina tambaye dukkan wanda ya fito da yamma rauhatan da yamma ke ai shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce, man gada ilal masjid aw raha kaga banallahu lahu baitan fil jannati kullama gada aw raha duk wanda ya zo masallaci da asuba da safe kuma ya zo da yamma to Allah subhanahu wa ta'ala zai gina masa gida a aljanna kullama gada duk lokacin da ya zo da safar yanzu in sha Allah an gina mana gida ɗaya aljanna gobe ma aljanna gida gobe ma kaga gidajen mutum za su zama masu yawa daga cin alamar wadata a duniya ce kana da gidaje da yawa aiko to a lahira ma a ce gidajen ka suna da yawa har kana cikin masu wadata aljanna kenan domin aljanna ma ai unguwa unguwa ce kai ka san a duniya wata unguwa ta fi wata unguwa ko sannan wani gidan ya fi wani gida sannan wani ya fi wani iyaka irin ɗashin da muke da shi ka zo wucewa ka ga gidan wani ɗan da rere ka ji haushi in Allah ya fi ka da hasada ko kuma ka ji a ranka cewa kai ma ina ma a ce gidanka ne to ba shi aljanna wanda za'ana ma fi sudurihim min ghilli duk wani kunci da za ka ji da wata damuwa to ba ta aljanna dan aljanna ba zai shiga aljanna ba sai an cire mashi duk wata damuwa sau da ka mawadacin aljanna baya rena talaka sannan talakan aljanna baya jin ƙashin mawadacin aljanna haka ake rayuwa mai daɗi amma tabbas wannan fifikon kowa ya san akwai shi kai ka san dai unguwar manza Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa ba za ta zama kamar unguwar ku ba sai dai idan Allah ya taimaki mutum a ce kayi makwabtaka da shi wanda manzala sama ya faɗi yadda ake makwabtaka da shi ya ce ana wa kafin jannati na fil janna ce ni da wanda yake kula da maraya to ga gida gidana ga nashi malamai masu ruwa suka ce manzala sama sai ya haka sai ya haka sai ya haka sai ya haka wato gani gashi kaga ɗan nan da aka ɗan samaki kila wani ɗan gaje ne wani ɗan lambu ne ga gidan masu sama ga wani ɗan lambu da za ku rika haɗewa da shi sai ga gidanka to kage shi ne wannan to shi ne ya ce wa usailu ankum kulla gadin wa ra'ishi duk wanda na ganshi da safe ya fito sai ce Allah ina wani ko ka ganin mun wani wa ra'ishin haka nan ma duk wanda ya yammaci shi ma in na gamu da shi ya fito da yamma sai in tambaya in ce duk Allah ka ga wani wa umi ila awtanikum sannan sai rika nuna gidanku gidajenku awtan kasashe kasarku wajen da kuke zaune inda Allah ya halice ku ku zauna shi yasa eh, abin nan watsanul mar'i baitu haka take ce kasar mutum ita ce ita ce ita ce ita ce ita ce abin nan din ita ce gidan shi ko kuma su ce watsanul mar'i mamlakatu kasar ka kai sarki ne a kasar ku ba za ka gane haka ba sai idan ka fita din ka ji ana tambaye ka kaci ana tambaye ka passport ɗinka nan nan da nan za ka fita ka je kamar nan bakin titi sai ka tafi da kati a ƙasar da ba ta ku ba man nan yanzu duk da za mu a bincika mu ba mu da katin ɗan ƙasa da yawan mu ba mu da shi wasu kuma suna da shi sai yanzu ne da ake ta maganar sai an samar da shi an sa a waya sannan mutane suke ta nema ko amma ƙasashe idan ka tafi ba yadda za ka kai ɗan ƙasar ma ka zauna ba ka da katin zama ɗan ƙasa to balle ba ku amma ka ga ƙasar ku sai kai abin da kake so kai to shine sai ki cewa umin ila autaniku ina nuna ma mat wanda nake tambaya ina gida ina nuna gidanku dan Allah ga wancan ya fito wa usallimu kuma ina ina ina sai in ce to dan Allah in kun haɗe ka ga ya san min da shi ga usallimu ce haka masoyi yake ma masoyi سيتي وكم يعذب المشتاق عمن يحبه وكم يصبر المشتاق عمن يحبه سو نوى لي مسوي زي إيه جوريا أجمد مسوي ينسى أما وفي قلبه نار الأتى تتضرر سيدي أتنزوتي يشي أقي وتا الأتى تدامو غشن هدواد مسوي ينسى تتضرر والنوتر تناهو وأتكنزوتي ينسى shi ya sa malamai suka ce daga cin alamar san annabi sallallahu alaihi wasallam ka rika jin ina ma da ka da shi ina ma da ka da shi shin ko za ka iya ganin sa shi ya sa suka ce ba laifi bane in za ka yi bacci kai addu'a ka ce Allah ka nuna min manzo Allah sama a cikin bacci kuma Allah ya taimake ka sai ka gan shi amma ba sai idan ka san shi ba ka san shi ba ka san shi ba lokalo ba ka san shi a littafi littafin al muhammadiyya duk wata sifa ta manzal haffarfaran manzal sama guda nawa ce sai da su Habbai suka ruwaito manzal sama ba dogo ba ne ba gajere bane in kai mafarki ka kace kaga wani mutum sharbe bai sai a ce a dama ka san manzal Allah sallallahu alaihi wasallam can wani banza ka gani ba manzal Allah sallallahu alaihi wasallam ba dogo bane in kace kaga wani mutum dan kit dan gajere da ce ba manzal Allah sama ka gani ba in kace kaga wani mutum baki da cewa ba manzalar sama manzalar sama ba baki ne in ka ce kaga mutum ja sai ce ba manzalar sama ba ja ne manzalar sama fari ne fari ne shi Anas ya ce na rika kallon manzalar sama wata ya fito sai in kalli manzo Allah sallallahu sai in kalla wata sai a fakulu fi nafsi a ahsan wai da manzo Allah sallallahu da wata nan waye ta kyau to kage ne wannan to alama ce ta san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka zama kana fatan ka ganshi shi yasa ai mu da bamu gansa ba annabi sama yace Allah mana kyauta Allah mana kyauta ta musamman mutanen da suka yi imani da manzon Allah sama ba su ganshi ba to a ƙarshen zamani duk wanda ya rike ibada lahu ajru 50 minku Allah zai ba shi lada in yi ibada ta kwatankwacin mutum hamsin sahabbai suka ce minhum au minna minna au minhum cikinmu ko cikinsu man su ce minkum a cikinku kaga wannan falalar waɗanda suka zo daga baya ke ni'ima ta ganin manzo Allah sama ba su ba mu same ta ba ko ba mu ga manzo Allah sama ba mu zauna da shi ba kuma muka yi imani da shi insha Allah to sai kuma Allah subhanahu wataala ta yi mana wannan sakamako so da haka Allah yake mabayinsa in ka kyautata sai kyautata maka to duk wannan shimfidar da malam ibn al-qayyim yake ta yi kenan yana bayani akan cewa ka fahimci yadda masoyi ke mu'amala da masoyinsa masoyinka kuma na farko shine Allah madaukakin sarki sannan manzansa sallallahu alaihi wa sallam sannan duk wanda Allah da manzansa suka ce suna son shi to kai ma ka so shi sannan duk abin da Allah da manzansa suka ce suna so to kai ma ka so wannan abu. sannan kuma wannan abin ya makale a zuciyarka kakka take ka rabu da shi ko kana ganin abin ko ba ka ganin shi ka ji kullum kuna tare ce sa in kana son ƙwar'ani har mafarkin shi sai karkayi a bacci wani yana mafarki yana mafarki ko sai dai ka je na tilawa ka wannan mafarki mai daɗi kenan to ka ga ina mutumin da zai mafarki ya ganshi a wani katon gida shikenan ana zuwa kawai sai ya ji shi kawai abu da ya farka ya ji ya buga hannun shi a wani keso ko kuma ta katifa wadda da kaɗan harshe ya fita ƙiba ko da kaɗan tafi harshe ƙiba kaga shi ne wannan to yanzu shi ne zai buga mana misali na yadda masu imani suke begensu ga Allah subhanahu wa ta'ala shauƙinsu yana tafiya zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala Ayi daga cikin addu'o'in da annabi sama ya karantar da mu mu rika addu'a muna cewa wa shauqa ilali ƙa'ik ya Allah maɗaukakin sarki ina bege ina fata ina so ina ƙaunar ilali ƙa'ik da in haɗu da kai yanzu shi ne sai zai buga mana misalin yadda ake aikin hajji kowane musulmi sun ce shi tana aikin tana tana wajen tana ka'aba tunaninsa ya za a yi a ce ya tsinci kansa ya gan shi a ka'aba to shine sai ce ama wallazi hajjal muhibbuna baitahu wa labbu lahu inda al-muhalli wa ahram yace ama wallazi hajjal muhibbuna amma ku sani wallazi na rantsi da allazi hajjal muhibbuna baitahu wanda masoya suka nufaci suka nufaci baitahu dakin sa abinda ake cewa al-hajj fi al-lughati al-qasd in aka ce hajji ai qasada shi yasa sai da wa hajj baitillahi al-harami da nufatar ziyartar ɗakin Allah subhanahu wa ta'ala ne alfarma alhajji fi lugati alƙasdu nufi in aka ce ƙasa da baitallahi a hajji baitallahi ya ƙasa da ka nufaci ɗakin Allah subhanahu wa ta'ala da ziyara shi yasa ita kanta umra a luga al'umratu a ziyara umra ziyara alhajju alƙasdu kaga dukkanin su me kai ziyara ne ga ɗakin Allah subhanahu wata'ala ne alfarma wanda shine ɗakin farko da Allah subhanahu wata'ala ya fara ginawa a bankata ya sa mala'iku suka gina inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bi bakkata mubarakan hudan lil-alamin farkon ɗakin da Allah madaukakin sarki ya sa a fara ginawa a bankata shine lalladhi bi bakkata shine wannan ɗakin wanda yake bakka bakka makka malamai suka ce sunniyat makkatu bakkata li annaha tabukku alaqal jababira an ce ma makka bacca saboda me saboda garin makka yana murji kawunan masu girman kai in ka je aikin hajji komin ka, sai ka kaskanta ka'ida ce in inda ka je aikin hajji sai ka kaskanta sai ka ga kai ba kowa ba shi ne wani sarki daga cin sarakunan da aka yi a najeriya abin nan ɗinsa fadawansa suka ga ya cire hula ya cire rawani kawai tsakancin farko ce suka gan shi ashe yana da sanko sankon katutu faka ɗaiɗe kawai sai suka fashe da kuka wayan ziyan labai ne haka kage kage shi ne wannan da duk girman kan mutum ya je aikin hajji komin daɗin da zai ji sai ya kaskanta yanzu misali ana ivip in ka je aikin hajji akwai gidajen manyan mutane za su rika yawansu da motoci na musamman gidajensu a mina daban hemominsu daban a mina hemominsu a musdalifa daban hemominsu a arafat daban vip su daban suke amma duk da haka sai sun kaskanta aiki sun yi dawafi kuma ba a dawafi a mota har yau ba a yi tsarin da za a ce a zo a shiga mota sai dai wani mashin da aka yi ka hau mashin ka in ba ka da lafiya ko kuma a tura ka ake cin guragu kaga sai mutum ya tsatsan sannan sai ya sa'ayi kaga sa'ayi sannan kuma sai ya kwana a muzdalifa sannan sai ya ji ya yi jifan shaida, sai ya ibi duwatsu ya jifa to wannan jifan da zai yi a ga sarki babba na jifa kaga shi ke shi wani abin a ɗauka ne a hutu a nuna ko to amma Allah ya sa shi shi ne daɗin abu Allah ne ya sa shi kuma dama babban abin da ake bukata a aikin hajji shi ka ji cewa kai bawan Allah ne ka ji cewa in kana da masarautarka a ƙasar ku to ka zo masarautar Allah kuma wannan masarautar taka da kabaro ita ma a cikin masarautar Allah take ba ta bace an dan baka ne ka yi abin da zaka yi so da kai ne mutane zalunci kakka cutar da mutane kakka yaudare su kakka yi musu abin da ba shi bane ake bukata a madan adam ka mu'amalanci dan adam kai masa rahama ka tausaya masa kai masa alkhairi sau da masarautar ba taka bace ta Allah ce Allah ya ɗan baka ne ka ji a matsayin jarabawa yanzu a kaifa ta'amalu Allah ya yi haka ne domin ya gaya za ka yi wanda Allah ya fitine shi ya ba shi shugabanci to Allah ya jarabe shi ne ga ya ji asa rabbukum an yuhlika aduwwakum wa yastakhlifakum fil yanzu fayanzura kayfa ta'malu kun kaga an dau mulki an baka ko na me ko na gidanka ne wallahi jarabawa ce Allah yana son ya ga ya zaka yi zaka rike kai daidai ko ko zaka baras Allah shi ba mu ikon kwatantawa to shine sai yake cewa ama wallazi hajjal muhibbuna baitahu na rantsi da Allah wanda masoya suka nufaci baitahu dakin sa Allah da kansa ya kira daki kira Ka'aba da dakin sa ja'ala Allahu al-Ka'bata al-Bayt al-Haram qiyaman lin-nas kaga al-Bayt al-Haram daki in an ce asali al-Bayt ana nufin daki shine al-Bayt kamar yadda an ce addaru kuma gida hmm. fi hadhihi ad-dari tisa'atu buyuti a cikin wannan gidan akwai ɗakuna tara ɗaki bi ghaddil basar an kaunihi hujratan aw ghurfatan ba tare da an kalli falo bane ko ɗakin kwana a'a albait inda mutum yake shiga an samo shi daga albabit Albait ma yabitu fihi al-insan wajen da mutum yake zuwa ya kwana shine ake cin shi albayt kaga almabit wajen kwana ko kwana albayat shi ma ne shi ma wajen kwana mun gane to ya yace amma wallazi hajjal na baitahu na rantsi da Allah subhanahu ta'ala wanda masoyansa suke zuwa su je su nufaci ɗakinsa soyayya Allah ta'ala take sa ka ji kana son ka je kai aikin hajji wa nabbu lahu sannan suka yi talbiyya. lahu ga Allah mai talbiya shine fadin labbaik Allahumma labbaik kaga ana fadin wannan da an zo miƙati miƙati inda ake daura niyyar aikin hajji ana da mawaqit guda biyar ko إرق العراقي لملم اليمني وبذي الحليفة يحرم المدني والشام جحفة إن مررت بها ولأهل نجد قرن فاتبع waɗannan wuraren sune wajajen da shari'a ta ce idan mutum ya zo zai yi aikin hajji to anan zai ɗauniya yi wanka ya sa haraminsa kuma ya faɗi irin nau'in aikin hajjin da zai irkul iraq mutanen iraki idan sun taso za su yi aikin hajjin iraki ana nufin iraki ta shiga ciki iran ta shiga ciki da kuma kasashen mawara an nahar overseas countries irin su abin da uh, azerbaijan irin su uzbekistan da shishan ceceniya kenan da makamantansu da rasha ba duk idan sun zo to za su zo al'iq za ta iq a nan za su yi niyya aikin hajjin su ya lamlamul yamani mutanen yaman su kuma idan sun taho za su yi a wajen da ake ce masa ya lamlam wa shamu sai mutanen sha siriya da kuma ƙasashen da ake ce musu biladu sha su filistin su labnan da makamantansu da su urdu jodan kenan Haddamu mu al'afarika juhfa juhfa shine yanzu ruwa ya cinye shi والشام جحفة إن مررت بها ولأهل نجد عرق فاتبع ولأهل نجد عمم فاتبع سوقوا مثلا نجد إن ذاتي ذاتي ذاتي ذاتي ne a wajen da ake cin shi karnul manazil su kuma mutanen madina zulhulaifa to kaga shine almuhal wurin da ake ɗaukar niyya idan mutum ya zo wajen sai ce bayan ya yi wanka ya sa haraminsa ya cire komai na jikin shi sai ya sa mayafi da zani kage idan zaka taba aikin hajji baka taba daura zaini ba to sai ka koya za zaka daura zaini sosai sannan ka sa mayafi sannan ba a rufe kai ba za ka rufe kanka ba kanka na nan a buɗe a wasu mazhabobin duk wani abu da ya zagaye kama ba za ka sa shi ba kamar zobe sai ka cire sai ka cira agogo sai dai idan kana da ciwon ido ka sa gilas hagen duk wannan Allah kake mawa soyayya Allah ce ta sa ka kai wannan a gaban ku ba wanda zai sa ka kai wannan to amma gashi ka tafi can kana idan Allah fari kuma za ka sa abinda aka fito kenan ka samu fari shi ya sa ko a talabijin baka taba zuwa baya kake ganin alhazai a filin arafat ranar arafa ran tara ga watan sallah pat yana nuna maka alamar yana nuna maka tuna lahira to shine yace walabbu lahu inda muhalli suka yi ma Allah subhanahu wataala talbiya labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la sharika kafin nan kuma dama za ka faɗa idan za ka yi aikin hajji da umara ne a haɗa ka ce labbaik Allahumma hajjan labbaik Allahumma wa hajja idan za ka yi aikin umara ne sannan ka huta ka zo ka yi aikin hajji sai ka ce labbaik Allahumma sai ranar da za ka fara aikin hajji shi kuma ka ce labbaik Allahumma idan kuma ka zo ka yi hajji zalla sai ka ce labbaik Allahumma hajjan kaga shine walabbu suka yi talbiya inda muhalli a wurin da ake daga murya ay talbiya in an ce almuhal ay almakan alladhi yurfa'u fihi as-saut wurin da ake daga sauti ita talbiya ba a yin ta a tana cikin zikiroran da ba a san a yi su a boye so ake yi kai labbaik allahumma labbaik labbaik la shirk na kusa da kai na jin ka wa ahramu kuma suka ɗau harami suka faɗi nau'in irin aikin hajjin da za su to duk wannan soyayya Allah ce ta sa su suka wa qad kashafu tilka ru'us tawadu'an ga sunan kuma duk sun ciccira hulunan su sun bude kawunan su tawadu'an lillahi kenan saboda kankantar da kai ga Allah shi yasa ba a cire ma wani hula kawai ka ce za ka gaida wani ka cire hula ba kyau a musulunci Allah ne yake mawa aikin hajji sojoji suna yi kasan harkar sojanci a irin kasashen mu dama ta turawa ce turawa ne duk suka tsatsara waɗannan abubuwan kuma har yanzu mu kuma mun kasa canzawa alhali Allah ba mu dama da lauyanci da alƙalanci da sojanci duk muna da ikon da zamu gyara kayan mu da dan da aikin dan sanda to kaga yan sanda su fara canza su suka fara cire bakakan kayan ci gaba ne a ƙasar ƙasa mai zafi a zo a ba mutum baƙaƙen kaya a ce ƙasawa. sawa me kake nunawa kana so ka ce zuci shi ma haka take ai ba kyau kai yanzu ka fi ganin ɗan sanda ka ɗan ji daɗi da wannan light blue ɗin ka light blue ne ko tashi nan ka gan su test test amma dama nan ka ga mutum tsakiyar rana rana ta mai da shi ya zama baki wulai. sannan ga kayan shi baƙaƙe kage daga nan sai ka ji tsoro ka ce yadda fuskar take da yadda tufafin ita ma haka zuciyar take alhali an ce abokin kowa ne kage canji ne wannan mai kyau to haka lauyoyi su ma ya kamata a ce su ci gaba cire wannan bakaken kayan su samu sauyi kayan ingila ne ingila sanyi ake yi wata ranar a ingila sai celsius degree ya dawo jiwo don ba su sa bakaken kasin sa suit coat mai kauri ba mai zaka mai kake son su sa amma mu kasar mu mai zaki ka zo ka ba mutum bakaken kaya tafi kotu ya kare ka to haka harkar sojanci akwai abubuwa da yawa wanda suke shari'a ba ta da su ba amma a hankali a hankali ta ga musulmanmu masu kishi suna shiga ciki abubuwa da yawa ba a gidan soja sun canza hatta sunan bariki da an ce bariki ai mummunan ma'ana take da shi ke dai wallahi dan bariki zagi ne babba saboda abin da ake a gidan soja da amma yanzu alhamdulillah ko mu mun samu damar da muka rika zuwa muna shiga bariki mai karatu ni nan sai da na soke alaƙe su fahawiya a bariki nan ta mata nan tun daga farko har ƙarshe kuma yadda nake karatu a cikin a waje haka nake faɗi muke yi a can ko za ga manya-manyan sojojin sun zauna jan wuyan duk gasu nan zazzaune kaga sauyi kaga an kira talla soja ya je talla ana yaki kaga sojoji suna talla ci gaba ne wannan suna da makarantun islamiyyu sannan kuma ana ta gyara masallatansu sannan yin suka yi sa'a suka samu limami mai kyau sai kaga ana aiwatar da abuwa har da karance-karance ana karatuttuka sosai kaga duk wannan sauyi ne to daga cikin sauyin kuma Allah madaukakin sarki ya kawo lokacin da wasu abubuwan za su daina irin waɗannan cire hular don girmama wani ko wani durƙusawa ko wani mai kama da haka duk a daina waɗannan abubuwa kaga abubuwa sun ƙara kyau ce nurun ala nur to shine wa qad kashafu tilka ru'usa tawadu'an alhali alhazai masoya Allah sun ciccire hulunan su sun ciccire rawunan su sun buɗe kawunan su saboda tawadu ga Allah wato kankantar da kai ga Allah girmama Allah madaukakin sarki li'izzati saboda buwaya da girman man ta'anul wujuhu wanda fuskoki suke kaskanta saboda shi wa anati wujuhu lil hayy al qayyum anat ay khash'at ki fuskoki wanda fuskoki suke kaskanta gare shi kaga ita sallah malamai suka ce shi yasa da sallah tun daga sallah taranda ce sallah ai kaga kai haka taranda kake Allahu akbar alama ce ta saranda cewa Allah yanzu ba kowa da nake ganin girmansa sai kai sannan kuma ka gama sai kai haka shi ma wannan alama ce ta saranda rukuku alama ce ta saranda sujada alama ce ta saranda ni kauya zama ka zauna zaman ma ba yadda ka ga dama ba zaman sallah mutum yana da yadda ya ga dama yake yin sa har sai da aka faɗi nau'ukan zaman da ba su halatta ba a cikin sallah ko sannan kuma an san nau'ukan zaman da suke su ne sunna to wa kad kashafu tilka rukusa tawadu'an li izzati man ta'anu wujuhu wa tuslimu kaga ta'anu wujuhu fuskoki suke kaskanta gare shi wa tuslimu kuma suke mika wuya kaga taranda ke to aikin hajji shi ma taranda ne kana zuwa wajen da zaka dau harami sai ka je ka cire kayanka waɗannan kayan da ka zo da su sai ka sai farin zawaji ka sai farin alawai farin yadi riga zani da abin ɗorawa gyaftu kenan da mayaci shi kenan abin da za ka sa a jikinka kagon da alama ce ta saranda in a abin hawa kuke direba na yin ci na mota sai ka sai ka faɗi irin nau'in aikin hajjin da za ka yi kaga duk saranda ce sannan ka tafi idan ka zo ɗakin ka'aba a ganka kana sassarfa ka zo za ka yi ɗawaci na farko to sai ka yi sassarfa sannan kuma za ka buɗe nan ɗinka kaga za zama ce ta saranda Ka yi irin ɗaurin da ake ma yara in sun fito wanka sai a rufa nan a banna kaga duk alama ce ta saranda sannan kuma ka riƙa sassarfa kana gudu har sai ka yi talatata ashwa sai ka zagaya su uku kana kana wannan sassarfa din kaga duwa kace mawa Allah subhanahu wataala sannan kuma ka je dutse da ake ce masa alhajjul aswad ka sumbance shi in ka zo sumbanta ta kace Allahu akbar bismillah wallahu akbar kaga da Allah kace mawa sannan idan ka zo wajen da ake ce masa multazir abinda ke tsakanin alhajjul aswad da kofar ka'aba ka dan tsaya kai addu'a ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار sannan kana gama dawafin nan so bakwai in ka zagaya so bakwai ukun farko kayi gudu sauran hudun kuma kayi tafiya daidai sai ka koma wajen da ake ce mishi maqamu Ibrahim sai kai sallah raka'a biyu duwa kake mawa Allah kaga daga nan kuma kai tsaye sai ka wuce ka tafi mata ka tafi sa'ayi shi ma kuma sa'ayi kaga tafiya ake yi in an kai wani waje shi ma kuma sai a yi sassafa a ɗan ƙara sauri ka tafi ka je ka dawo kuma dutse za ka riƙa hawa ka fara daga dutsen safa ka tafi marwa ka sake dawowa safa ka koma marwa ka sake dawowa safa sannan ka koma marwa ka gama sai ka fita sannan akwai wajen da za ka je kamar musdalifa inda ya fi nuna kai bawan Allah ne filin Allah ne daga duwatsu duwatsu kawai za ka yi gani a wajen sai bishiyoyin da aka kakkafa dajin Allah sosai ko kai waye a nan wajen za ka kwanta sannan ko ba abin da aka ce ka yi a wajen da ka zo kai magariba ka yi sallar isha'i to kawai ka kwanta ibada a wajen ita ce bacci sai ba ta yi ba wanda ya ce ko kiyamun laili ka yi ka yi magariba yi ishayi a nan wajen kuma dole ake son ka yi magariba da ishayi in ka gama magariba ka da ishayi in abinci za ka cika ci abincinka kana cin abincinka shi kenan kawai sai ka shimfiɗa tabarma ka tabarma tabarma ake shimfiɗawa yan waɗanda suke da ɗan kuɗi-kuɗi ne sai ka gansu sun sami irin abin da nan kamar da kuka wani abu mai kama da gidan sauro kaga sun shige yana ɗan maganin sanyi-sanyi nan za ka kwanta ni dai da na tashi wallahi da asuba na zata jinin na ya daskare gaba kiɗi saboda sanyi ina tashi na guga wani wajen masu sai da abinci sun hasa wuta na fada ciki in ji in ji ɗimi sannan na fara jin gaɓoɓi na sun fara dawowa daidai Bi ibada ce take ma Allah madaukakin sirri shine wani malami mai ban dariya ya ce ma abokin shi ya ce kai ya aikin hajji ba da don Allah ya ce yi ba tsawajen hauka ne ga ya tsananta kun san malamin a nan garin yake da na faɗin muku sunan duk za ku gane ku ce ba mamaki in ya faɗi haka <laughs> to shi ne wannan to shi ne wannan an yi haka ne don Allah ke ce yuhilluna bil baidai za su ta yin za su ta la ilaha illallah shine yuhilluna za su ta daga sautinsu suna labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik bilbai baida'i a daji daji tafiyar misali a ce ka taho daga zulhulaifa daga madina madina aka fara kai kamar yadda yanzu muka samu ci gaba wanda zai tafi aikin hajji a najeriya kai tsaye madina ake fara kai shi kaga ya zama dan madina kenan in ya ziyara ga masallacin manzo Allah ta sama ya ziyarci wuraren da ake ziyara to ranar da zai taho makka zai tsaya a wajen da ake ce masa zulhulaifa a nan zai ɗau haraminsa to daga makka zuwa madina tafiya ce mai nisa wajen kilomita 450 kaga ya kai daga nan zuwa sokoto da ɗuriya ma kaga bilbaida to wannan tafiyar da ake abinda ake bukata kai ta labbaik Allahumma labbaik لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لعن أن يتير حق عقد أمان تاتو أنا سموني لن تنام متعب سو دك أشغلتها شين البيداء البيداء داجي me suke cewa labbaika rabbana lakal mulku walhamdulillazi anta ta'lamu suna cewa labbaika rabbana kaga shine labbaik allahumma labbaik lakal mulk kaga a ciki akwai aiwan hmm. walhamdulillahi anta ta'lamu kaga walhamdu da kuma yabo an allazi anta ta'lamu wanda kai ka san yaban da muke ba shine dai a takeice labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak kalma ce ta tauhidi shi yasa ake ake aka ce mata tahlili ai da'ahum falabbawhu riban wa mahabbatan da'ahum Allah ne ya kira su ai ai ai aikin hajji shine kiran Allah ko kiran Allah ne wa'azzin fi an-nas bil hajji yatuka rijalan wa ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin 'aliq Allah ta'ala ya ce ma annabi Ibrahim alaihi salam wa'azzin fi an-nas bil hajj kayye kuwa ka sanar da mutane cewa su zo su aikin hajji shi yasa kowa Allah ya kira shi aikin hajji amma akwai ne akwai al'iznu shar'i akwai al'iznu kauni al'iznu shar'i kowa Allah ya ce masa aikin hajji amma al'iznu kauni to sai wanda Allah ya ga dama kuma ya ce sai wanda Allah ya ga dama ya ce amma dai an riga an sanar an yi kuwa cewa kowa ya je aikin hajji a shari'a shi yasa yake ɗaya daga cikin rukunanmu na musulunci guda biyar to kaga da ahun Allah ya gayyace su ya kira su falabbauhu sai suka amsa kiran Allah riban wa mahabbatan saboda sun yadda da Allah wa mahabbatan kuma suna san Allah falamma da su ma lokacin da suka rika kiran Allah madaukakin sarki kana aqraba minhum Allah madaukakin sarki ya fi kusanci fiye da su وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا لي لعلهم يرشدون abin da ake bukata shine in za ka yi addu'a fayyasta jibuli ka amsa kiran Allah ka zama mai imani a zuciyarka kuma ka ji Allah maɗaukacin sarki shi kaɗai ne wanda zai amsa maka wannan bukatar taka to kana da waɗannan abubuwan guda biyu da kuma wasu shari'a na addu'a to Allah zai karɓi addu'arka amma Allah subhanahu ta'ala a wajen amsa addu'a ya fi kusa da kai wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid so daga Allah yana kusa da mutum a wajen amsa masa ibada wata rana sahabbai suna addu'a suna daga muryarsu da ƙarfi manzon Allah su sani ce irba'u ala anfusikum فإنكم لا تدعون أصما ولا أبكم ولكن تدعون سميعا قريبا شيء ماذا سمعت Ku كامكم كدين أننتا وكنا تجمريا وجمع الدعاء ba kuna kiran koma bane ko bebe wanda kuke kira ku sai yake kuma yana amsa addu'a ku wanda ya addu'a ka gani in kaje aikin hajji shi waje ne na addu'a shiyasa ba laifi bane wani ya ce maka in zai je aikin hajji in za ka je aikin hajji ce don Allah ka kamanta da shi ko yana can ya kira ka ya ce don Allah ka mushi addu'a kai ma bai kamata ka je aikin hajji ba ka kima yan uwanka musulmai addu'a so da wurare ne na amsawa wurare ne na amsawa falamma da'awhu kana lokacin da suka kira Allah madaukakin sarki suka roke shi a kana ƙarba min hu Allah ya fi kusa da su tarahun ma'adal an zaɗi shurtan ru'usuhu mala ya ce tarahun za ka ga mahajjata alal an zaɗi sun hau kan raƙuma da ababen hawa al'anza jam'i ne na nibu an nibu shi ne a dabbatun lati huzilat min ajli sa ka san da dabbobi wata rana na kan zauna sai in ce wai da ɗan hodiyo ya turo su malam musa da ya musa su zo zariya wai a mai suka zo in ka kama hanyar sakwato daga nan ka kama hanyar sakwato daga wannan titin ko ba shi na muna hangen shi to in ka kama wannan hanyar ta sakwato ka bi ko za ka dawo kwakwalwarka ya take baka wai su ɗan fodiyo a zamaninsu ya suka riƙa yawo suka yada musulunci suka kama na suka zo suka jaddada musulunci a irin ƙasarmu nan ta zaniya sannan wanda zai fi baka mamaki ya fi baka tausayi shine malam adama ya malam adama ya daga sakkwata ya tafi yola kilomita nawa ce daga sakkwata zuwa yola daga yammaci ke gabashi sannan raƙuma nawa suka hau sannan su guda nawa suka mutu a hanya sannan ya suke yi wai raƙuman zuwa suke yi idan ɗaya mutu a hanya sai su sai wani kai dai ka san zai wuya a ce a taso daga sakwata da raƙumi ko doki ko jaki ko alfadari a zo ana hawansa ana tafiya duk da ana cin zango ka ce a zo zariya wani raƙumi bai mutu ya kasa so nawa motar ka da ake mata wasu ke da waɗannan na'urorin wani zubin nan nan da kuntuwa sai ta tsaya ma amma jiba irin abin da bayan allah nan suka yi to abinda ake cewa annibu shine addabatu allati huzilat min ta safa dabbar da tarame tarame ta kanjame saboda tsabagen tafiya da ake yi da ita kuma kun san su idan suna tafiya ana samun alhaji waye alhaji shine wani za a samu ya iya rera waka ga raƙuma yana da wani irin sauci da yake ma raƙuma idan raƙuma suna jin wannan sautin nasa to ba za su gaji ba sai dai kawai a ji raƙumi rigijin kawai yin mata cinye shi ya faɗi ya mutu an jasha radiyallahu anhu sahabin manzo Allah da sallama ne a gidan manzo sama ya taso bawa ne a gidan annan da sallama irin mutanen ne da suke da murya mata to an jasha in za a yi tafiya shi ake sa shi mara kuma waka Shi ne wata rana ya ana tafiya manzala su sanar suna tafiya sai an ji shi yana ba raƙuma waka raƙuma shi tafiya suke suna ƙara sauri suna jijjiga akwai kuma mata a saman sai mun ce rif an bil qawari ya an dasha mun ya ce, kai an dasha ka saukaka mata da kake suke kan raƙuman nan kamar fa gilastiki bai kamata ana yin wannan tafiyar da su ba to an ce in yana ma raƙumi waƙe to sai dai raƙumi ya mutu sai dai raƙumi ya mutu kaga zai rane ya tafiya misali ka ce iyayenmu kakanninmu can da suka a tafiya aikin hajji da a ƙafa wasu kuma su tafi akan abin hawa wani dan uwa yana ban labari ya ce akwai wata unguwa a Sudan ƙato unguwa ce duk Hausawa ne a wajen kana zuwa kila da Allah zai bi ka sai kaga wani kakanka ya taɓa zuwa wajen ya zauna kuna da zuriya a wajen mutanenmu ne idan suka tafi aikin hajji daga nan sai su makale su ba su karasa can makka ba sannan ba za su iya dawowa nan ba kenan zai su zama gudanai ya zaman su a can hausa sosai suke yi kaga da an sha wahala irin tafiya aikin hajjin da aka yi da kenan tarahum ala al-anda'i zaka gansu akan dabbobi waɗanda suka rame saboda tsananin wahalar tafiya shu'usan ru'usuhu kuma za ka gansu duk gashin kansu ba su da lokacin da za su wanke kai su gyara gashinsu gashinsu ya buji-buji wa gubran sannan kuma duk sun yi kura wa fiha a sarruwa a na'am amma kuma duk da haka suna cin farin ciki cikin ni'ima duk wahalar da za ka sha ta aikin hajji da za ka gama aikin hajji a tambaye ka a ce maka baɗi kana so ka da za ka ce wallahi kana buƙatar ka da Allah ya nuna mana mu dawo shine har mutanen mu suke da canfi mummunan canfi da bid'a sai a ce musu wai in ka gama aikin hajji wai karka juya maka aba baya kaje ga jahilai yadda mutane suke wai mutum zai fito ka'aba sai ya fito ta haka kawai sai ya kume a banza wai an ce mai in ya juya mata baya haka wai ba ta ki dawowa ba kaga soyayya da suke yi ne ita sa da jahilci sai aka amfani da wannan dama aka yi cutar su ka gama a har da wajayi ake yi mm. akwai tsawafin wajayi mm. tana da wafin kwana. amma ka yi addu'a aika ce Allah ka sake dawo da ni ai mm. to Allah da ka roƙan nan kuma shi zai sake dawo da kai ko ba daɗe ko ba juma. shi Allah ya sake dawo da kai in ya kaddara maka za ka sake komawa to ka gode mishi ma'aikin da ka je ɗin sau ɗaya wani na nan bai taɓa zuwa ba wani haka zai mutu bai taɓa zuwa ba kaga shine wannan to shine tarahum alal anza'i zaka gansu akan raku dabbobi waɗanda suke raman mu sun kanjame saboda tsabagen wahalar tafiya shu'usan ru'usuh kawunan sun yi duk sun sun yi kuda kuda gashin kansu ya kuda kuda ba su da lokacin da za su iya gyara kansu wa sannan kuma zaka gansu duk sun yi kura saboda tafiya da ake yi wa hum fiha asabu amma duk da haka kuma sun fi farin ciki wa an'amu kuma ji suke cikin ni'ima cikin ni'ima ko mu yanzu da ake zuwa a jirgin sama tafiya awa hudu zuwa awa biyar zaka kuma sai jirgi ya cilla da kai ya yi tafiya ya kai cikin sararin samaniya tsakaninka da ƙasar duniya nan a tsakaninka da shi akwai alal akalli kafa dubu talatin da biyar jirgi tafiyar da yake a sararin samaniya tsakanin shi da duniyar mu kafa dubu talatin da biyar haka za ka ji injiniyoyin jirgin za su faɗa muku in ma kana zaune in talaba abin da jiragen zamani ga kwamfuta nan a gabanka za ta rika nuna maka komai in an je waje kaza kaza kaza ta ce kasa ce kaza yanzu muna saman kasa kasa tsakaninmu da duniya ta kasa nan akwai kafa dubu talatin wani zubin dubu talatin da bakwai wani zubin har dubu arba'in to kaga ga zille ne ai wani zubin ga aka tafi a kai rakumi ma hankalinka ya fi kwanciya fiye da a ce ka cilla can saukarin samaniyan nan ba shi wani wani ana hawa sai amai wani yana hawa jirgi ya zullo din nan ruru ya tashi wallahi sai amai wani kuma sai gudawa ga magana ta lalace Allah shi kyauta to ne wannan duk soyayyar Allah da bayinsa suke masa su suke sa su wannan kuma ba sa jin komai daɗi ma suke ji ga wahala ga wahala ga wahala ma sannan ga ɓata wani zuba wallahi tallahi ke ke tafiya ka ɓace musamman ranar jifa ranar talla ɓata ake yi shemomi ne za ka gansu ga sunan na mutane ya kai in ce maka daga nan ya kai daga nan zuwa sabon kai shema ce aka sa kuma ƙasa farawa ake duniya za a kasa ta continent nahiyoyi da ake da su akwai afirka akwai asiya ita kuma asiya sai a kasa ta gida-gida akwai eastern asiya akwai western asiya akwai northern asiya akwai southern asiya to a nan ɗannan kuma zai nemi ƙasarsu mu kuma ka ce afirka mu ma akwai west africa akwai south africa akwai central africa kaza to daga nan za ka nemi najeriya sannan bayan najeriya ka nemi jiha ko in kai dan kaduna ne sannan daga kaduna ka nemo wace lokal gamman ka je daga ƙarƙashinta, kuma ji iri daya wallahi na gamu da wani mutumi ina baku wannan labar akwai ban tausayi a ciki ya ce mana tun karfe ɗayan dare lokacin karfe ɗayan rana ta yi ya ce wallahi tun karfe ɗayan rana yake neman shi masu ɗan legas ya ce bai gane ba mu kuma ga mu na mu ma mun rude ni ne aka tasa wai ni ne mai jin larabci mun game da wani dan fari haka ban ma zata balarabi bane sai kama tambayi sai hmm, baya fahimta Hausa baya fahimta larabci bai jin turanci to da me zaka mishi magana sai ya maka haka kawai wai kai gaba kare din amma kuma kana yi za ka jin daɗi a ranka daidai lokacin da kake wahala akwai damuwa amma da ka dawo ka sha ruwan zamzam sai kuma ka da Allah ya kama baki ba Allah shi taimake sallallahu alaihi wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah subhanahu wa ta'ala ya mala alkhair Allah ya bamu ikon ziyartar wannan daki nasa ne alfarma Allah ya sa mu je mu koma Allah subhanahu wa ta'ala ya samu muna cikin bayansa intattu Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mana albarka a cikin rayuwarmu alkhairan da suke cikin wannan wata Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar mana da su ya Allah madaukakin sarki ka saukar da zaman lafiya a cikin kasar mu ya Allah madaukakin sarki ka ba mu tsaro a cikin kasar mu ka ba mu kwanciyar hankali da zaman lafiya da wadata ya Allah waɗanda ba su da lafiya a cikin mu Allah ka ba su lafiya waɗanda suke da lafiya kuma Allah madaukakin sarki ya ƙara musu kuma ya sa su yi amfani da lafiya yadda kake so ya Allah subhanahu wata'ala muna roƙonka waɗanda suke da damuwa ka yaye musu dukkan wani mai damuwa Allah madaukakin sarki ya yaye masa damuwarsa dukkan wanda yake da wata bukata ta alkhairi Allah subhanahu wataala ya biya masa Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa barik ala Muhammadin وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبيدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نؤذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواسينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وأنت أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استعترت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم كن لنا ولا تكن علينا وآتنا ولا تؤثر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا ويسر الهدى إلينا وانصرنا على من بغى علينا صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم أشهد أن لا فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك استغفر الله